ba ya yi kuskure واستشهد في خروجه اي شهاده او وجب فتنسا وقصه ne? على الاولين wato kisan ainihin tawayensa ga mutanen farko Wani wa harabatin la takhlu min wato da kuma yatsan su da yayi min izat yatsan su da yayi baya rabuwa daga ainihin wa'azuka akwai abin wa'azi a ciki wa min ta'ammul kuma akwai abin lura duk mutumin da ya lura sai ga lallai akwai abin lura kan shi fahiya shabihatun ila haddin kabir bi kisati jaddi al-husayn wato yayi kama zuwa ga ainihin hajji mai girma zuwa ga kissan kakan shi Hussein irin yadda shi suka suka ainihin yaudari kakan shi kace kakan shi ya zo garin Kufa za su taimake shi suka ce mutanen Kufa mafi yawan su gaba ɗaya suna tare da shi yana zuwa garin ya zo ya nemi wurin da zai fake ma ya nemi mafaka ya rasa duk wuraren gaba ɗaya kowa ya kulle kofan shi da suka ji labarin ga Hussein ya zo kowa ya kulle kofa an gane a ce wata tsohuwa ta gata ah, me ya kawo ka yace to ai gashi gashi an ce ya zo ya zo a yi masa mubaya'a an ce mafi yawan mutanen garin suke to kai sauri ka shiga cikin ɗaki na ta yi sauri ta shiga da shi ɗaki ta koyi shi ina ba ta gane ka zo mutumin da aka yi masa mubaya'a mutane da yawa suka mai mubaya'a an ce kuma yanzu insha Allah duk garin kusan nashi ya zo yana neman mafaka da samu ba dole sai ya koma ɗakin wata tsohuwa ta ɓoye shi daga baya kuma abin da ya faru ya faru har ya zama to an kashe shi radiyallahu an na'am ibtida'an wa nihayatan wato farko abin da ya faru gare shi da kuma ƙarshen abin da ya faru wa kaifa gadaru bi yanda ainihin suka yaudare shi su shi'a na ainihin kuba hatta addawu ila qalbi har ya zamanto wato suka danyo zuwa kashe shi فزيد بن علي رحمه الله قد فعل أهل الكوفة هذا الخروج ودفعه أهل الكوفة لهذا الخروج وزيد بن علي الله يمزر هما mutanen kufa su ma sun da shi zuwa ga irin wannan kuruji din mutanen kufa sun nuna mai cewa lallai ya fito kuma lallai a in ya fito suna nan tare da shi misali ba gudu ba ja da baya ثم لبثوا أن أن دخلوا عنه ثم ما لبثوا ما sannan ba su daɗe ba an tafalu anu sai suka rabu da shi kuma a gari ba su daɗe ba suka yaudare shi shi yasa ya kamata kullum mutum ya ringa ɗaukan izina ba a ce da mumini a rami su biyu tunda mahaifinka ga irin yadda aka yaudare shi kuma ka gani iri iri kuma mutanen dai kufa din to kuma yanzu mutanen kufa sun ƙara gayyatar ka sun ma shigo shigo ba zurfi ka zo ka miƙa wuya ka yarda cewa wa'annan mutanen kare kuma mutane mutane sun ta da kai kakka manta karka manta da irin abin da ya faru da mahaifinka karka yi kaza amma duk da haka yace wannan ba yaudara wannan da gaske suke yi wannan kaza wannan kaza da zuwa eh na'am yace wa khadalu wato suka tabar da shi indama alimu bi annahu la yakfaru bi ash a lokacin da suka san cewa lalle shi ba zai yi bara'a daga bukari da musulmi wasu matsalarsu sai to yanzu za mu je yaƙi tare da kai ko za mu mara ma baya amma menene ra'ayin ka kan abubakar da umar shine ya yi musu kyakkyawan yabo ya ce ainihin wato abokan mahaifina ne ko mutanen kirki ne ba kaza kaza kaza kakana ya musu kyakkyawan addu'a Allah ya ƙara musu yarda wato a takaice dai Ya yi wa ainihin sahabbai addu'a mai kyau suka nemi ya canza ra'ayinsu bawan Allah ya ki canzawa ya tsaya a kan ainihin cewa lallai Abubakar da Umar mutanen kirki ne kuma duka ƴan aljanna ne misali suka tambaye shi kan shugabancinsu. suka ya tabbatar da shugabancin Abubakar da Umar cewa shugabanci ne na adalci ko mutanen kirki ne an gane wannan aiki to sai da suka ga cewa ya ki yarda yi bara'a daga daga ainihin Abubakar da Umar ha wala ya la'anuhum kuma ya ki yarda ya ne musu wala ya tarabba alaihim a yana ta neman yarda gare su in an ambace su ce radiyallahu anhu walamma shammara zaid lil khuruj ila ila al kufa a lokacin da zaid ya zage damtsi domin fita zuwa ga kufa ittaja ilaiha faltafan faltafan nas haula wato sai ya fuskanci kufa din sai mutane suka yi cinkoso a gefen gefensa ja'alu yarfa'unahu ila al-khuruj sai suka zamanto suna ta tunkuɗa shi zuwa ga yin khuruji cewa lallai ya fito yayi fito na fito ala al-khilafati al-umayyah ga ainihin khalifanci na banu umayya walakinahu labisa yata'alla